Bismillahirrahmanirrahim. Tsutsar nama ita ma nama ce. Babi na uku. Hakan zai zama ba ƙaramar nasara ba a gare mu da ma wannan gidan nama baki ɗaya. Sannan ke a karan kanki ma wata sabuwar ɗaukaka ce da nike da tabbacin za ta zame wa rayuwarki alkhairi in Allah ya yarda. Wani irin nauyi na ji kaina ya mun. Don haka da ƙyar na iya fisgo kalma ɗaya a kan harshena na furta. Amma sa, kai fa ka ce bai taɓa yarda ya yi hira da 'yan jarida ba. Ta ya kake tunanin ni zan iya samo wannan nasarar? Yaushe ma na fara aikin? Wani matsayi na taka a cikinsa? Ni wace ce da zan yi abin da manyan 'yan jarida gogaggu suka gagara yi cikin sauƙi haka? Ba cikin sauƙi ba ne Samra, sannan al'amarin ba iyawa ba ce ko kaiwa wani matsayi. Sa'a ce kawai kuma kowa da irin tasa a rayuwa. Ni ma ba ina ji ba ne wai lallai sai hakan ta kasance ba. Fata da nake yi da jin yaƙinin za ki iya insha Allahu. Shiru kamar ba zan ce komai ba. Kafin kuma na sauke nan nauyar ajiyar zuciya na ce, Shi kenan sa, zan gwada na gani. Ai da gwaji jirgin sama ya tashi sama, daga bisani ƙasa. Amma dai ba ni kaɗai ce zan je wajen ba. ‘Yar dariya ya yi a karo na farko cikin tsokana ya ce, Kada ki ce min ke ɗin matsoraciya ce mana bayan kuma kallon jaruma nake miki. Kallabi a tsakanin rawuna. Hmm, sa ba za ka gane ba. Irin waɗannan mutanen da suke jin tamkar ma duniyar su suke mata alfarma, ba ita ce ke yi musu ba. Na ba su fili a cikin ta suna kallon mutane ne tamkar wasu dodannin tsaffi a rayuwa. Don a kulli yaumin za ka gan su ne zagaye da masu tsaro a kowace kusurwa ta rayuwarsu. Ni gaskiya ba na son ƙasƙanci ko da a wajen wanda ya fi ni ne. Wannan ita ce ɗabi'a ta cikakken mutum ai samra. Duk wanda ya san darajar kansa haka ake so kuma ya kasance. Kada ki damu, ba ke kaɗai za ki je ba. Hasali ma ki aikin ki shine gabatar da shirin kawai. Akwai Davido da manshur da Kulshum a tare da ke. Yanzu sai ki je ki tsara tambayoyin da za ki yi masa ki kawo min. Ki nutsu sosai wajen tsara sun daga nan har zuwa Monday. Kin ga kina da kwanaki kusan huɗu kenan, tun da yau muna Alhamis. Ki je da wannan mujallar domin duba abin da suka rubuta a kansa, za kuma ki iya wani binciken a kansa ɗin dai, ko da ta hanyar yanar gizo ne ko wasu mutane. Hakan da za ki yi ne zai baki damar tsara abin da ya dace a kansa ɗin. don ina fatan mu zama mu ne taurarin mako mai zuwa,” ya ƙarasa maganar yana murmushi. Ni ma dai murmushin na yi, don ya bani dariya. In sha Allahu zan je na yi nazarinsa. Maybe ma kafin Monday ɗin ka gana tura maka duk abin da na tsara ɗin ko da ta WhatsApp ne. Masha Allah, Allah ya bada ikon hakan. Amma dai ba ki da matsala, ki bi komai a sannu tunda muna da kusan kwana goma kafin ranar. To na gode sa. na faɗa ina miƙewa hannu na ɗauke da mujallar. Har na fice a ofis ɗin ina jin idanuwansa a kaina. A raina na ce maye kawai, sai dai ka ci kanka ka sha baƙin ruwa. Zaune na kai jagub a kujerar zamana ina dangwarar da mujallar da MD ya bani a desk mu. Mujallar Ruƙayya ta ɗauka tana faɗin wow! kaga wani handsome guy a nan? Samji daga ina haka? Waye shi? Baki na ɗan taɓe kaɗan ba tare da na amsa mata ba na shiga ƙoƙarin kunna kwamfuta ɗin gabana. Ita ma bata bi ta kan jiran amsar tawo ba ta shiga karanta abin da ke jiki. Wata 'yar zaburowa ta yi da zazzaro idanuwanta waje tana faɗin, “Kut! samji wannan ai mashi ne." Duk ɗagowa sauran abokan aikinmu suka yi su ma suna kallonta. Sai kuma suka maido kallonsu gare ni kamar yadda take kallo na. Ganin na ɗauke kai tamkar ban ma san me suke yi ba ya sa suka sake maidawa kanta. Tare da miƙewa suka nufe ta. Rufuwa suka yi a kan mujallar suna karantawa su duka huɗun. Jin yadda duk suka nutsu ya sa na ɗago na kalle su. Ba tare da na ce da su komai ba na warce mujallar a hannun Ruƙayya. ‘Yar harara na sakar musu ganin duk yacce suka ɗago suna kallo na. Malamai kowa ya koma kan aikinsa, kun wani zauna karanta abin da ba zai amfane ku ba. 'Yar dariya Usman da Asiya da Khalid suka yi, yayin da rukayya ta ɓalla min harara. Magiya Usman ya shiga yi min yana faɗin, Samji please ki ba mu ƙarasa karantawa. Anya kuwa kin san wane ne wannan na jikin hoton? Allah ba zan ba ku ba, ku je ku yi aikinku. Me sanin nasa kuma zai amfane ni da shi da zan damu da shi? Magiya suka shiga min na ce ba fa zan ba su ba. Dole suka haƙura suka bar ni ba don sun so ba, sai ɗan ayyukan da ke gaban shi Ni ma nawa aikin na ci gaba da yi ba tare da na sake bi ta kan mujallar ba. Haka muka ci gaba da aikin gabar mu har lokacin tashi yayi Tarkace na na shiga haɗawa domin wucewa gida a ɗan gaggauce. don na san Mansur na jira na. A karo na farko idanuwa na suka sauka akan fuskar mutumin da ke jikin mujallar. Lokacin da nake ɗauko ta zan saka a jaka. Duk yanda na so kau da na hakan ya gagara. Dole na yi tsaye ina kallon kyakkyawar fuskarsa. Sam a zahirance baya kamanni da 'yan Najeriya ma bare Kano. duk da kuwa mu ma muna da kyawawan fiye ma da kamar sa, sai dai kuma yadda hasken fatar sai yake tsaka-tsaki don bai wani ya haske ɗau ba, za ka iya kiransa ko hefkes. Abu mafi ɗaukar hankali a fuskar tashi siririn baƙin gashin da ya zagaye kumatunsa, har zuwa haɓarsa ya kuma zagayo ta bakinsa ɗan ƙarami, kamar ba namiji ba. San babu fara'a a kan fuskar. sai hasken idanuwansa da ke a wani irin salo kamar na mai jin barci. Abin mamaki! Tsakiyar ƙwayar shu bulu-bulu zaiba ba. Ban sanya zan kira shi ba. A taƙaice kamar dai na mage ko masu jajayen kunne. Oho! Duk yadda kuka fassara. Sai cikakkiyar girarsa mai faɗi. Sosai na sake waro idanu lokacin da na kai duba na ga sumar kansa, kitso ne guda huɗu a kan nasa, a kusan tsakiyar kan, don ta gefe-gefe an aske sai sayayyen sabon gashin da ya kwanta lif-lif baƙi sidik, daga ta bayan kunnensa kam a daidai dokin wuyarsa, zanen tatu ne an yi fuskar zaki. kunnensa ɗaya manne da ɗan kunnen Stone da ke ta wani irin sheƙi da ɗaukar ido, kalar sky blue mai gare-gare kamar diamonds, wani wawan tsaki da ban san dalilin yinsa ba na ja ina mai tura mujallar a bak ɗin, don sam ni kam abin bai min ba. Ɗan Musulmi haihuwar Arewacin Najeriya cikin Kano ne haka tamkar wani jinin Yahudawa. To ni wannan, tun da ma ba wani kama yake da mu ɗin ba sosai, ai gara ma a dinga jingina shi da ƙasashen ƙetaren, mu bar musu kawai ya fi. Don gaskiya aka bincika kam a cikin iyayensu akwai wanda ba Bahaushe ba, ko na ce ma ɗan Najeriya gaba ɗaya. Da wannan mitar na fita ofis ɗin, don kusan ma ni ce ƙarshe su Khalid duk sun fice. wanda Mansur ya ne ya ankarar da ni inda yake. Da alama dama ni yake jira, don ina shiga ya ma motar ki muka fice. Har muka fita a layin da station ɗinmu yake muka hau titi sosai babu wanda ya magana a cikinmu. Sai zuwa can Mansur ya katse shirin namu da faɗin, Madam duk gajiyar ce haka? Cikin ɗan yatsa na fuska na ce kawai dai. Maimakon ya ji haushi sai ya yi murmushi kawai, don ya fahimci yau ɗin 'yan shiru-shirun ne a kaina, don ko ɗazun da muka haɗu dama ba wani hira na sosai ba. Bai yi fushi ba, ya ci gaba da jana da fira. Tun dai ina amsawa sama sana har na ware, don akwai shaƙuwa mai ƙarfi tsakanina da Mansur. Muna gab da isa unguwarmu na taƙalo masa maganar da Uncle ya yi min a aure kamar yadda Yaya Musaddik ya ba ni shawarar na yi. Kamar wanda ya ɗan razana ya kalla. Sai kuma ya mai da hankalinsa ga titi da saurin ganin nima shi nake kallo. Lafiya kuwa? Na ga kamar ka razana. Murmushi ya saki tare da ɗan duba na. sai kuma ya gangara gefen titi ganin yadda duk na wani tsare su da kallo. Sai da ya kashe motar da kyau ya juyo yana fuskanta ta. Ɗauke nawa idanun ne daga kansa. Murmushi na ji ya saki mai sauti. Sai kuma ya fara magana a hankali. Dole ne na razana ai bebe Dan farin ciki ne da ya zo min a matuƙar bazata. Ke ma kin san tsawon lokacin da na ɓata ina fatan jin wannan furucin daga bakin ki. Ta ya yau na ji sa ba zan yi kaɗuwar farin ciki ba? Ki gode ma Allah da ban saki kan motar mun da ki fitila ba. Allah na gode maka da kanin wannan rana a gare ni. Ni Mansur zan mallaki tauraruwar matan duniya. Murmushi ne ya suɓuce min, na kau kai kaina gefe. Ina yi, duk da kuwa akwai face mask a fuskata, har ma da eyeglasses da kan ƙara fito tsarin kyawuna a duk sanda na saka shi. Ganin murnar tashi ba za ta ƙare ba ga shi lokaci na tafiya murya can ƙasa-ƙasa na ce, Please ka tada motar nan magariba fa zai yi. A'a madam, bar ni na gama murna ta don Allah. Mansur ne fa zai mallaki Samra Gwarzo. Wani shagalin ma ai sai na je gida Hujjaju. To ni dai ka yi ni gidan. Idan ka je sai ka ci gaba da yi. Da ƙyar na samu ya tada motar muka tafi. Bakinsa bai yi shiru ba har muka ƙarasa. Ni dai na sungumi jakana na fice ina ce masa sai da safe. A falo na iske duk mutanen gidan, amma babu Hafiz da Abbas da Nabil. Haka ma Abba da alama bai dawo ba, shi da Yaya Musaddik. Ko da yake shi dama Yaya Musaddik sai kai ma wata baka gansa zaune a falon nan ba. Iyaka ya shigo ya gaida Abba da dare daga haka ya koma ɗakinsa. Abincin gidan ma yakan daɗe yanzu bai cisa ba, duk da nauyin kawowa ta dawo kansa ba don kuma Abban ya rasa ba. sai dai haka mam ta tsara a yi. Mom ta watso min wata muguwar harara da ta saka ni tura baki ta cikin max ɗina. Ba tare da na sake kallonta ba na ce Mom, mam gudu Ibni, ko kuma gudu uwarki ba? Ta amsa a fasace. Dariya sosai da bebi da biba suka kwashe da shi. Sai autansu da ke ta aikin homework ɗinsa kamar ma bai san abin da ake a falon ba. Tsawa ta daka min kan na zo. A hankali na nufi gabanta na durƙusa. Ban ma gama kaiwa ƙasa ba na ji saukar lafiyayyen mari da ya nemi gigita ne. Don har eyeglasses ɗina sai da ya faɗi. Idanun kawai na rintse da ƙarfi. Sai dai na ƙi yarda hawayen da suka ciko min ido su zubo. A fusace ta ce, Ke dan uban uwarki har ni zan saka ki aiki ki tafi sabgar gabanki ki bar min. Karo na farko na dan kalleta. Cikin danna kukan da ke neman kufce min na ce, Man wallahi duk abin da kika ce na yi ban tafi ba sai da na yi sa. Oh, ƙarya nake miki kenan ko? Miyar da kika bari a kan wuta uwarki ce ta yi fatalwa ta ƙara min Wani irin rintsa ido na sake yi ina cije leaves. Babu abin da ke mun ciwo a duniya sama da zagin iyayenmu da mam kan yi. Kuma in dai ta yi hakan ba na iya daurewa sai na mayar mata da martani. Yanzu ma hakan ce ta kasance. Don cikin kaushin murya da tsiwa na ce, mam ai kun sha tabarraki kenan. Don na san duk abin da zai fito daga ummina mai albarka ne. To balle kuma a ce fatalwarta. Ai na san albarkar sai ta ninka ma. Bara na je na yi sallah na sake yi mata addu'a don gobe idan za ta zo a fatalwar ta dafa mana har abincin ba ƙarasa miya kawai ba. Ba mam ɗin ba hatta su bebi sagade suka yi suna kallo na. Ni kam ko a kwalar riga ta na miƙe tsam. Ba tare da na yarda na kalla kowa a cikinsu ba na nufi hanyar ɗakinmu ni da su bi ba. Don bebi tun muna yara ta ce ba za ta zauna da ni a ɗaki ɗaya ba, hakan ya sa aka haɗa ni da biba da Auta. Na sha wahalar yaran sosai, don dukkan nauyinsa kaina ya koma. Ga tsarin kwance, dole na bar musu katifar na dawo kwana ƙasa saman tabarma. Bayan na fara zama budurwa na zata za a ce na bar cikin yaran na koma ɗakin bebi. amma shiru kake ji wai malam ya ci shirwa. Sai ma wani sabon salon iskancin da ita Biba kan min yanzu. Wai ita tana takura gaskiya a ɗakin don mun yi yawa. Ban taɓa ce mata komai akan haka ba dai, don fata na ma a yanzu Mansur ya fito kawai a yi aurenmu a wuce wajen. Shi ma ya yi musaddik ya nasa. Hafiz ya koma gidansa ba shi kenan ba mun bar musu gidan. Ina shiga ɗaki kukan da ban yi ba a gabansu ya kubce mini. Ban yarda na yi zaman yinsa ba. Na zamu kayan jikina kawai na nufi shiru Tsayawa kawai ne ina kallon bayin raina a matuƙar ɓace. An masa kaca-kaca tamkar ban yi wahalar sa ba kafin na wuce. Na san Biba ce ta yi masa haka. Don tsabar iskanci har fat da ta cire guda biyu ta yasar a bayan da pant ɗinta. Ina da ƙyanƙyami sosai a rayuwata, don abu kaɗan ke ɗaga min hankali, shi ya sa ma nake bugar jikina na tsaftace gidan yadda ya kamata ba tare da jin ƙyashi ba. Hawaye tab da idona na shiga gyaran bayan. sai da na mai da shi ƙal na tattara trash ɗin da ta tara wa mutane na fitar. Har lokacin suna a falon zaune suna kallo har mom ɗin. Kai ka ce ba su ji sallar magarib da ake yi ba. Na jima da fahimtar mam sai ta ga dama take sallah. Shi ya sa ‘ya'yan nata ma dai ga su sai a hankali, babu wanda ya damu da ibadar. A da Hafiz har ya fara ɗaukar ɗabi'ar sai da na miƙe kansa ni da yaya Musaddik. Tamkar ba ma ƙaunarsa sannan. Sake zuwa ne na wuce su na koma ciki. Sai da ne wanka na saka doguwar riga mara nauyi na sallah. Bayan na idar zaman yin karatun Alkur'ani yi. Ban ɗaga a wajen ba sai da aka yi isha'i. Har lokacin kuma ina jiyo hayaniyarsu a falon. Sallar dai ba za su tashi su yi ba. Falon na fito na wuce don ɗaukar abinci na. Amma sai na samu wayan. Ban yi ƙasa a gwiwa ba na dawo ina tambayar biyu ba. Wani kallon banza yarinyar ta watsa min duk da kuwa na ba ta kusan shekara bakwai zuwa takwas, don kwata-kwata yanzu take a shekara ta goma sha uku. A gadarance ta ce, kin bani ajiya ne? Ka ji min rainin wayo don Allah. Ta mai da kanta ta ci gaba da abin da take yi. Ban ce komai ba na juya na koma ɗaki. don hakan da ta yi na nufin yau ban da abinci a gidan tun da na tafi aiki ban kammala miya ba. Bayan kuma na yi komai har abin da ba a saka ni ba. Miyar ma na bar ta ne kawai ta gama fidda mai don kar makara tun da ta soyu. Wajen kwanciyata na kai zaune ina hawaye. Don haka kawai yau na ji zafin abin da aka yi min ɗin, duk da ba wai yau ɗin ne farko ba. amma kasancewar na dawo da yunwa sai abin ya zafe ni. Tun muna yara idan mam ta bushe iska takan hana mu abinci. Haka Hafiz zai ta kukan yunwa don ni da Yaya Musaddik mukan daure. Ko zai yi kukan mutuwa kuma ba za ta ba ba, sai dai Yaya Musaddik ya fita ya samo masa a waje. Ko da dabara ne. Yanzu kam da muka girma idan aka hana mu zai siyo ya ja mu ɗakinsa mu ci mu ƙoshi muna hirar mu Sai kuma hakan ke ba mam haushi take kai ƙararmu ga Abba. Wai muna haɗa kai mu yi ta zaginta a ɗakin Yaya saddik Wani lokacin Abban kan mana faɗa, wata ran kuma ya mata shiru, sai dai ta ƙaraci masifar ta ita kaɗai. Kina fama da fitaffar ruwa ne ko kuma ƙurajen gaba? ƙaiƙayin gaba ko kuma buɗewar gaba wato fitar iska ta gaban mace ko kuma matsalar ki shine ɗaukewar ni'ima ko kuma ɗaukewar sha'awa idan kin san kina fama da waɗannan matsalolin to wannan sirrin naki ne idan na ce ciwon sanyi ina nufin infection wasu da yawa ma ba su san menene infection ɗin ba balle sanyi sai ka ji da yawa mata suna cewa ni ba ni da sanyi Ni dai matsalata kawai ba na sha'awa, wato ba na samun gamsuwa da mai gidana. Sannan kuma ba ni da ni'ima ko kaɗan, ga shi gabana ya buɗe. To ‘yar uwa, waɗannan duka matsalolin sanyi ne. Kina amfani da magunguna iri daban-daban, amma ba sa miki aiki. Wannan ma matsalar sanyi ne. Domin shi infection, wato sanyi, ba iya ban banɗaki mara tsafta ake ɗaukansa ba. Muna iya ɗaukan infection daga jikin mazajenmu domin suna fita su je su yi amfani da banɗakin da ba shi da tsafta, sannan su dawo su yi mu'amala aure da mu. Sannan infection yana da illoli iri daban-daban wanda wani ba zai nuna miki ba har sai ya miki chronic ko kuma ya lalata miki gaban ki. Ya saka miki fitar farin ruwa, warin gaba, ƙaiƙayin gaba, buɗewar gaba, ƙurajen gaba, sannan kuma a duk lokacin da za ki yi mu'amala da mijinki ki dinga jin zafi ga masu cewa na yi maganin infection na yi maganin infection har na gaji to yar uwa maganin infection suna suka tara kin taɓa amfani da maganin infection ɗin hajiya mira mai kayan mata kuma likitar mata idan dai kina fama da wata matsala a cikin gabanki to ga maganin matsalarki domin wannan shine mutuncinki kuma darajarki. Ga masu buƙatar ingantaccen maganin infection wato sanyi, za su iya tuntuɓar mu. Domin muna iya aika magungunanmu ko'ina a faɗin duniya, kama daga Nijar, Amerika, Saudiya, Germany da dukkan sauran ƙasashen da ke faɗin duniya. Sannan idan a Najeriya ma kike, za ki iya yin odar maganinki domin mu kawo miki har inda kike. Idan kuma a garin Kano kike, za ki iya garzayowa zuwa shagona domin ganawa da ni kai tsaye. Ga masu buƙatar magungunanmu, za su iya tuntuɓar mu ta lambobin waya kamar haka. Sifili takwas ɗaya, huɗu biyu, takwas sifili, sifili ɗaya, tara tara, wato 081 42 80 01 9999 ko kuma 070 68 55 8096 wato sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida sannan kar ku manta muna kitso lalle makeup gyaran amarya ciki da waje gyaran mai jego gyaran jiki gyaran fuska Ga masu buƙatar a koya musu dukkan waɗannan abubuwan su ma muna koyarwa, ƙofa a buɗe take. Ga mutanen Maiduguri za su iya tuntuɓar yaron gasu domin samun magungunansu. Ga mutanen Fataskun kuma za su iya tuntuɓar Abbas da ke bakin kasuwa domin samun magungunansu.